faɗin ɓangare guda ne ban da ɓangare guda ɓangaren 'yan aljanna da muka ce allah ya sa muna da rabo cikin shiga aljanna sai muka ji kowa ya ce amin to amin nan ya yi aiki amma tare da aikin da allah ya ce a yi amin waka ya ce amina amina la da wahidatin hatta ulinka ilaika alfanina mun ce amin kuma mun ce amin ba mu yarda da faɗin amin so ɗaya ba sai mun yi amin amin har ya kai dubu domin allah ya amshi roƙon mu biya muna bukata wannan azumi da muke ciki bin umarnin allah ne amma muna roƙon allah allah ya karɓa gare mu don abin da allah